ثم رددناه أسفل سافلين sannan muka mayar da shi zuwa ga tsufa a duniya baya amfanuwa da jikinsa kamar yadda baya amfanuwa da shi idan ya saba wa yadda Allah ya halicce shi ya shiga wuta